Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka gama abota kallon wannan tasha namu mai albarka wato shahidan mutibi sunana zainab abdullahi insha Allah yau za mu yi magana ne akan tausayawa mata an raito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa a ranar alƙiyama za a zo da wani mutum daga cikin bayina. gashi ba shi da wani kyakkyawan aikin alkhairi wanda zai yi fatan samun tsira a gare shi amma sai Allah ta'ala ya ce ku shigar da shi aljanna domin ya kasance yana tausaya wa mata har wala yau ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inda yake cewa ku ji tsoron Allah cikin raunana guda biyu wato ma'ana marayu da kuma mata abin da wannan hadisi yake so ya nunar mana a nan shine cewa kun san cewa an halicci mata tare da rauni ya kamata a ce maza suna taimakawa mata kamar ta bangaren aikace-aikacen gida ba wai an ce ka mata komai ba amma akalla ko da wani lokaci ne ka rika warewa ko a sati ko a wata kana taimaka mata wurin ayyukan gida da ma sauran wasu hidimomi wanda suka shafi rayuwarta sannan kuma ka rika nuna tausayawanka idan wani abu ya same ta insha Allah ya abin da nake tafe da shi kenan kar ku manta ku biyo ni domin jin me nake tafe da shi a wani lokacin sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye na da ma wasu sauran shirye-shirye wanda muka samu gabatarwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka zainab abdullahi